<clears throat> bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kabira wa ba'd alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa da ku a cikin wannan darasi na akhbari a masallacin jami'ar ahmadu bello da ke zaria a wannan dare wanda shi ne daren wato daren bakwai ga watan kafar shekara ta 1440 wanda ya daidai da sha 18 ga watan goma na shekara ta 2018 inda muka taru domin mu ci gaba da karatun littafin al'akbari wanda abdurrahman al'akbari ya wallafa idan ba manta ba a darasin da ya wuce mun tsaya daidai ina daidai ina muka tsaya darasin da ya wuce wala ya hillu lahu suhbatu fasikin ko wala mujalasatuhu ko ba tare da larura ba wala yatlubu ridal makhluqina bi sakhatil khaliq nan za mu tashi yau malam yake cewa wala baya halatta ga mutum ya nemi yardar ababen halitta ta hanyar saba wa mahalicci wannan yana daga cikin kurakurai da kuma manya-manyan zunubai wanda mutane da yawa suke dawa za ka ga yanzu akwai mutane da yawa za ka ga suna neman yardar abin halitta ta hanyar sabawa Allah subhanahu wa ta'ala da yawa za ka ga cewa yanzu wani zai iya karya saboda shugaban shi ya ji daɗi saboda kai ya ɓata masa rai za ka iya ganin cewa mutum wani lokacin ma zai iya yin sata ba don wani abu illa saboda iyalansa saboda kawai matarsa ta ji daɗi kuma ta yi annashuwa wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke na rashin dacewa duk abin da mutum zai to da ya dinga gwadawa shin wannan abin ya saba wa Allah ko bai saba wa Allah ba ko da ko a ce za ka saba wa abin halitta to inda za ka samu yardar Allah to ka dace kamar yadda ya zo a cikin hadisi duk mutumin da ya nemi yardar Allah ta hanyar saba wa mutane to Allah subhanahu ta'ala zai yarda da shi ko mutane su yarda da shi duk mutumin da ya saba wa Allah ta hanyar neman yardar mutane to Allah sai ya sa mutane su fushi da kai sai kuma Allah shi ma ya fushi da kai ala kulli hal kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa cikin suratu al-ma'ida ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunahu ko فسوف يأتي الله بقوم يحبهم wa الله Allah وتعالى زي zai zo da wasu mutane wanda suna son su shi ma yana son su adillatin alal mu'minina izzatin سنة kafirin masu أما ga نغتشن masu شيني ga يخافونا amma kuma daga cikin ba tsoron zargin mai zargi saboda haka wannan yana daga cikin sufofin mu'minai ya zamanto cewa koyaushe kai kana cikin neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala ko da ko a ce za ka samu damuwa da wasu indi Allah zai da kai baka da matsala amma za a ga yanzu mutane da yawa duk abin da zai yi yana neman yardar wasu ne akwai wanda ko azi yake yi to yana kokarin ya ga yayi balansin ta yadda zai zamanto bai saba waɗannan ba bai saba wa waɗancan ba wannan dai yana daga cikin taɓewa kuma a lokuta da yawa yana da alaƙa da darasin da muka yi a baya saboda mun ce duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi yana buƙatar dami-dami na yana buƙatar abubuwa biyu na wadatar zuci da kuma sana'a amma muka ce ɗaya ya fi ɗaya mahimmanci ba ne ya fi mahimmanci wadatar zuci saboda haka a lokuta da yawa za ka samu irin waɗannan abubuwan ne suke faruwa don haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da abdullahi bin abbas a cikin hadisi na goma sha tara ihfazillaha ya hafaska mana ka kiyaye allah allah subhanahu wataala zai kiyaye ka saboda haka duk lokacin da ya zo baka kiyaye allah subhanahu wataala to allah subhanahu wataala shi ma ba zai kiyaye ka ba lokacin da ya zamanto kana bukatarsa nasullaha fanasiyahum kamar yadda ya zuwa cikin suratu al'arab Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yi in kanu umini Allah da manzansa su ne suka fi cancanta a nemi yardar su in dai mutane sun kasance muminai ne saboda haka yana daga cikin kuskure ka ga wani ya rantsewa wani kawai saboda ya zama cewa ya gaskata shi ko kuma ya ji daɗi mutum ya yi rantsuwa a kan ƙarya ba don wani abu illa kawai saboda ya zama cewa wancan ɗin ya ji daɗi ko mutum ya zama cewa ya aikata wani zunubi domin kawai ya daɗaɗa wasu shi Umar bin Abdulaziz ɗaya daga cikin halifofin musulunci wanda ya rasu a shekara ta ɗari da ɗaya lokacin da ya zo zai mutu sai aka ce masa gashi za ka mutu iyalanka kuma baka bar musu komai ba sai ya ce ku zaunar da ni da aka zaunar da shi sai yake cewa iyalai na ɗayan abu biyu ne ko dai su zamanto mutanen kirki to Allah subhanahu wataala yana cewa a cikin suratul araf wa huwa وهو وهو yatawallar salihi ko Allah shine yake dubintar lamaran managarta yace ko kuma iyalai na su zama mutanen banza to ba zan zamo na ban musu dukiyar da za ta taimaka musu wajen saɓawa Allah subhanahu wataala ba ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu gane da yawa daga cikin waɗanda suke neman kuɗi ko suke yin sata da yawa za su ga suna yi ne domin su biya wa iyalansu bukata musamman domin su kyautata wa matansu Sosai sai ka ga mutum ya fada cikin zinabai wanda kuma ba zai zamanto mai daɗi ba bukala alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ba'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a yin biyayya ga wanda yake abin halitta fi ma'asiyatil khaliq a gurin da zai zamanta an saba wa mahalicci ya halatta kai wa wani biyayya inda za ka saba wa Allah ba akwai lokacin da muna tare da ala abdulwahab abdullah kano sai wani ya zo yake tambayar shi yake cewa malam da gemu da aure wasu sunna ce tafi ƙarfi sai malam ya aure mana akwai wani mutum da malam yake ce mai gwagwarmaya sai ya ce malam ba haka yake nufi ba abin da yake nufi shine idan matar ka ce ka aske gemu ya halatta ka aske ko bai halatta ba sai ce ai ba haka ya kamata a yi tambaya ba ya ce kamata ya ka ce da matanka da annabuwa ya fi ya ce abin da ya kamata ka tambaya ke so a lokuta da yawa za ka ga mutane suna irin waɗannan abubuwa za ka ga mutum idan ya tashi zai iya yin wasu abubuwan na saban Allah subhanahu wa ta'ala ba don wani abu illa saboda ya zamanto cewa ya daɗaɗawa wani abin halitta. Malam yake cewa wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahifi, bai halatta ga mutum ba, baya halatta ga baligi ko kuma baya halatta ga wanda shari'a ta hau kan shi wanne ne daidai bai wuza fassar al-mukallaf na <laughs> na ko kuma a dunkula ka ce wanda shari'a ta hau kanshi ko ka ce baligi mai hankali saboda ba duk baligi ba ne yake mukallaf haka ne kamar waye baligi amma ba mukallaf ba mahaukaci kun ga baligi ne amma kuma zai mukallaf haka mai bacci shi ma baligi ne amma ba mukallaf bane ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmancin gaske duk abin da za ka yi yana da kyau ya zamanto ka tambayi malamai ka kuma san hukuncin Allah subhanahu wataala yana daga cikin kurakuran yin abu da ka yin abu da ka ko kuma ka tambayi malaman da ya zamanto ba cancanta a yi koyi da su ba shi ya sa ya ce wa yas'ala al-ulama ala kulli hal yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da matsala kuma suke da haɗarin gaske kuma za ka samu zamani ya zo ya ji tuya. shi ne za ka ga ilimin musulunci ya zama kwandon shara a wajen wasu yanzu idan da mutumin da ya karanta islamic studies ko kuma abin da yake da alaƙa da islamiyyar ya zo ya zauna zai koyar da chemistry ko mathematics da yawa mutane ba su zo ba haka ne za su ce ba san san ne je karanta wannan ba amma za ka ga mutane da yawa yanzu suna karan tsaye wajen karatun musulunci za ka ga mutum ba a san shi ba ba san lokacin da ya je karatu ba amma kawai sai ka ga ya zo yana koyar da musulunci kuma za ka ga mutane da yawa yanzu idan ana magana kan matsalolin musulunci sai ka ga cewa suna tsoma baki ce, ci tare da cewa kuma ba su samu damar da za su yi karatu ba don haka yana da kyau ya zamanto mutum a duk abin da zai yi ya zamanto yana neman ilimi a wajen malamai karye aiki da ka aiki da ka yana daga cikin abubuwa waɗanda su ma ba su halatta ba kamar yadda malamai suka yi bayani idan mutum ya zamanto ya neman ilimi da ganga ya zamanto ya zauna a haka to wannan zai iya sawa mutum ya hallaka ya mutu ya shiga wuta kaga yanzu kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli ka je ka sallah domin kai baka yi sallah ba sai ya sake yin wata sallah sai ya sake zuwa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa irji fa salli fa inna lam tusalli saboda a ƙarshe dai mutumin nan ya zo ya ce shi fa ba sallah da ya iya in ba wannan sallar ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa yadda ake yin sallah ala kulli hal wannan mutumin ya nuna cewa shi fa ba wace iya an ba wannan ba a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna masa inda ya mutu to da ya mutu akan addinin da ba na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba tabbas idan mutum ya aikata abu da jahilci akwai guraren da Allah yake masu uzuri <coughs> kamar yanzu misali idan ya to mutum ya taso a gurin da yake babu musulmai da yawa ko kuma mutum ya zamanto cewa bai daɗe da shiga musulunci ba idan mutum ya aikata kurakurai ana iya masa ana uzuri ko da kuwa wannan kurakuran nashi ya kai fita daga musulunci kamar yadda ya zo a cikin hadisi kamar yadda ya zo cikin hadisi a daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin wani mutum wanda yake cewa da iyalansa idan na mutu kona ne, idan kuka kona ne sai ku daidaici ranar da ake tsananin iska sai ku sheke na ruwa saboda haka Allah subhanahu wataala ya tattara shi da Allah madaukakin sarki ya tattara shi ya tambaye shi yake cewa da shi me yasa kai haka sai yake cewa ya Allah na yi haka ne saboda tsoronka wannan mutumin abin da ya yi mai sunan shi da suna abin da wannan mutumin ya yi na kafirci ta na ya zama kafirci na bai yadda da ƙudurar Allah ba to amma kaga da ike yayi ne a cikin yayi ne a cikin a kuskure sai ya zamanto cewa Allah subhanahu ta'ala sai ya masa afuwa ina fatan mun gane haka nan kuma hadisin Abu Waqid bin laifi shi ma kun ga a lokacin kamar yadda yake cewa sun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya zamanto cewa ba su daɗe da shiga cikin musulunci ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka fita tare da shi sai suka ga mushrikai suna da wani guri wanda suke rataye abubuwansu suna neman albarka sai suka ce ya rasulallah Allah na zata alwaqin kama lahum zata alwaq ya manzan Allah ka sanya mana gurin da za mu dinga rataye abubuwanmu kamar yadda su ma suke da wurin da ake rataye abubuwa sai sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kalla inna sunan laqad qultum kama qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha tabbas kun buturbar da ta wuce daga mutanen da suka gabace ku kun faɗi irin abin da banu Isra'ila suka faɗa ga annabi Musa lokacin da suka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da suka cewa annabi Musa ka sanya mana wani Allah kamar yadda su ma suke da alloli ala kulli hal idan mutum ya aikata abu ba tare da ya sani ba kuma ba ya samu daman neman ilimin ba ne ya nema Allah subhanahu wa ta'ala zai yi masa uzuri Allah subhanahu wa ta'ala zai masa uzuri ba zai kama shi da wannan jahilcin da ya yi ba saboda jahilci yana daga cikin guraren da ake yi wa mutum uzuri idan muka dawo ta ɓangaren malamai yana da kyau shi ma malami idan aka tambaye shi to ya ji tsoron Allah kar ya faɗi abin da bai sani ba kai ya faɗi abin da bai sani ba kamar yadda aka rawaito daga Muhammad bin Adlan yana cewa man da la'adiri adri faqad usiba fi muqatilihi duk mutumin da ya rasa la'adiri to tabbas kamar an soke shi ne a makasarsa dina malik Allah madaukakin sarki ya ƙara masa rahama akwai lokacin da aka taho daga guri mai nisa aka zo wajen shi aka kawo masa matsaloli wajen guda arba'in biyu, saboda kamar yadda ya zo a cikin wasu ruwayoyin sai imamu malik sai amsa guda shida Rago talatin da shirin ya ce sani ba saboda haka sai ya zamanto cewa mutumin sai yake cewa yanzu idan na koma mai zan cewa mutane sai cika ce malik bai sani ba saboda haka duk lokacin da malami ya zamanto yana da la'adiri wannan shine yake nuna cewa yana da ilimi kuma ilimin da yake yana kan daidai ne amma duk lokacin da malami ya zamanto yana ganin ya san komai wannan wata hanya ce ta taɓewa kuma hanya ce wacce zai zamanto cewa wata ran Allah subhanahu wataala zai kunyata shi akwai wani malami da ya taɓa zuwa yake cewa da mutanensa kowa ya tambaye shi abin da yake so yace ya san duk abin da suke so su tambaya yace don haka kowa ya tambaye abin da yake bukata saboda haka da ya zamanto malamin Allah subhanahu wataala ya tashi ya tashi saboda haka sai aka masa tambayoyi biyu duka ya kasa amsawa ɗaya daga cikin mutanen yake cewa da shi dan Allah yana so a gaya masa lokacin da annabi Adamu ya yi hajji waye ya mai aski saboda haka sai malamin ya yi shiru shi kuma ɗayan ya ce masa yana so da Allah a faɗa masa daidai inda hanjin kiyashi yake saboda haka malamin ya shiru ala kulli hal duk lokacin da mutum ya zama malami mai koyar da karatu yana da kyau ya zama mai tawalu kar ya zamanto cewa duk tambayar da aka masa ya amsa idan aka mai tambaya yana da kyau ya zamanto ya nema a ƙara maimaita masa ita saboda za a iya samun kuskure wani lokacin mutum za a iya masa tambaya ya kuskure kamar yanzu misali yadda al'allama muhammad bin salih bin usaimin ya kawo a cikin littafin sa al'usul min ilmin usul yanzu misali mutum ya zo ya ce maka ya mutu wani ya mutu ya bar a matarsa da yarsa da kuma ɗan uwan shi ya zo ya maka wannan tambaya a dunkuri kaga kana da bukatar ka tambaye shi cewa a wannan irin dan uwa ne kaga idan ya zamanto dan uwa ne shaƙiƙi zai ci gado amma idan ya zama ɗan uwa ne li'ummi ba zai ci gado ba me yasa ba zai ci gado ba a menene dalilin da yasa ba zai ci gado ba wazi ana hana cin gado ana kun duk lokacin da ya zamanto akwai ya to tana hana ɗan uwa li'ummi ya ci gado amma ba ta hana shiƙiƙi ko kuma wanda yake li'abi ya ci gado ala kulli hal duk lokacin da mutum zai yi karatu ko zai karantar da mutane ya waje bai zama abin da zai karantar da su yana da tabbaci a kai Allah subhanahu Ta'ala yana cewa a cikin suratu Yusuf kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani saboda haka duk lokacin da mutum ya zama to yana karantar da mutane ba bisa ilimi ba bayan kunyatawa da Allah zai masa a lokuta da yawa kuma Allah subhanahu wata'ala zai iya sa wannan abin ya zama bala'i a gare shi kaga kamar yadda ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim akwai mutumin da ya kashe rai guda 99 sai ya je wajen wani malami ya tambaye shi cewa ya kashe rai guda 99 dan haka yanzu menene abin da zai yi dan ya zamanto ya yi kafarar wannan zunubin da ya yi sai malamin ya ce ai baka da tuba sai ya kashe shi ya cika shi na ɗari da shi sai je wajen wani malamin mai ilimi ya tambaye shi menene tuban sai ce ya hijira zuwa ga kasar mutanen kirki ala kulli hal yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci a wannan gabata wa yas'al ulama shine lallai mutum yana da kyau a ya kula sosai wajen fassara duk wani abu na ilimi wanda yake da hadari musamman abin da yake da alaka da tafsirin alkur'ani daga cikin abubuwa waɗanda za su baka mamaki sosai za ka ga mutane da yawa inda za ka kawo musu waka imrol kai ko ka kawo musu wani sentence guda uku na larabci da niyyar cewa su fassara maka za su ce maka ba su iya larabci ba amma idan azumi ya zo sai ka zan su suna yin tafsirin qur'ani wannan yana daga cikin manya-manyan masifu wanda kuma gaskiyar lamari daga cikin abubuwan da suke jawo waɗannan matsalolin shine akwai laifin shugabannin ƙungiyoyi an riga an zama da yin tafsirin alkur'ani a kowane majalisi ko a kowanne masallaci ya zamanto kamar wata al'ada ce kamar wani abu ne na dole yana da kyau a wayar da kan mutane ya zamanto su gane cewa ba wajibi ba ne dole sai an fassara alkur'ani a kowanne majalisi babban abin da ake so shine idan wata ramadana ya shigo mutum ya yi ƙoƙari ya zamanto ya shagaltu da al'amura waɗanda suke na alkhai. fassara alkur'ani yana daga cikin abubuwa masu haɗarin gaske za mu ga irin yadda hatta kafan annabu sallallahu alaihi wasallam suke jin tsoro wajen fassara alkur'ani sai dina umar da cewa balarabe ne shi ne na biyu bayan annabu sallallahu alaihi wasallam amma akwai lokacin da yana hudu ba aka tambaye shi ya karanta wannan ayar wa fakihatan wa abba sai aka tambaye shi ne ma'anar wa ba sai ya kasa sanin abin da ake nufi akwai lokacin da ya zamanto cewa yana hudu ba shi ma sai ya karanta wannan ayar innahu zanna allan yahur aka tambaye shi menene ma'anar yahur sai yake cewa bai san ma'anar yahur ba har sai da aka je ƙauye tukunna aka ga wani yaro yana wasa da tsuntsu yana cewa tsara tsairi ya tsiro tsairan hatta ya gunna allan yahur sannan aka gane ma'anar yahur shine yarji ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwa masu haɗarin gaske lallai yana da kyau mutum ya koyar da karatu gwargwadon iya matsayinsa duk lokacin da aka tura ka tafsiri ko aka tura ka wani waje ka koyar da qurani in dai ka san baka sani ba to yana da kyau ka nisanci fassara Al-Qur'ani, kuma yana da kyau mu gane cewa koyar da Al-Qur'ani da kuma yin tafsiri da azumi kar ya zamanto an mayar da shi wata hanya ta samun wani abin duniya wanda hakan yana da cikin dalilan da ya sa tafsiran suka yawaita saboda kasancewar a wasu wuraren akwai abin da ake iya samu don haka dai akwai malamai da yawa za ka ga akwai iya gurin da suke iya ba da fatawa akwai iya gurin da suke iya yin magana a amma duk inda aka tambaye su na gurin da ya zamanto cewa ba sa iya wani katabus a gurin to ba za su iya yin magana a kai ba malam yake cewa wa yaftadi bil muttabi'ina li sunnati sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam alladhina yadulluna ala ta'atillah wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan mana yana da kyau mutum idan zai yi koyi to yayi kokari ya koyi da waɗanda suke biyayya ga sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina fatan mun gani ala kulli hal annabi sallallahu alaihi sallam a cikin hadisi yana cewa a yahudawa sun kasu zuwa kaso 71 nasara kuma sun kasu zuwa kaso 72 mutane na kuma za su kasu al'ummata za su kasu zuwa kaso 73 su a wuta suke sai kawai guda ɗaya aka ce su wane ne ya manzan Allah sai annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa su ne waɗanda suke kan abin da ni da sahabbai na muke kai don haka yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske shine duk lokacin da mutum zai yi koyi da malami ko kuma zai yi karatu a wajen malami lallai ya tabbatar da wannan malamin cewa yana biyayya ga sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya aikata abubuwa waɗanda suka saba wa addinin musulunci ala kulli hal kamar yadda ya tabbata a tarihin magabata da yawa idan suka je wajen malami sukan yi koyi da ɗabi'unsa kafin iliminsa to wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske cewa idan za ka yi karatu kakka yi karatu a wajen mutumin da yake da gurɓatacciyar aƙida saboda zai iya maka tasiri ta hanyar da baka zata ba ina fatan mun gane yana daga cikin abubuwan da aka rawaito daga imam al bukhari aka ce akwai lokacin da ya je wajen wani mutum zai ɗauki hadisi a wajen shi sai ya ga mutumin ya dauko baho ya ajiye yana kiran wata akuya saboda haka da imam al bukhari ya hanga sai ya ga babu komai a cikin wannan bahon da yake kiran akuya saboda haka imam bukhari duk da yayo tafiya mai nisa sai ya zamanto ya juya sai aka ce me yasa sai ce tunda yana yaudara to yana ganin cewa zai iya yin tasgaro ma a wajen bada hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal duk lokacin da ake magana akan a kungiya ko kuma bangare waɗanda suke kan daidai to ana magana ne akan waɗanda suke kan abinda alkur'ani ya zo da shi da kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a bisa fahimtar magabata na gari saboda haka yana daga cikin kurakurai da yawa za ka ji wasu suna cewa ai ya kamata kawai duk wasu abubuwa waɗanda suke na bambance-bambance a ajiye su a zo a ci gaba tabbas musulmai 'yan uwan juna ne amma dai akwai abubuwa da yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa bata ne musamman yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duka ƙungiyoyin gaba ɗaya guda saba'in biyu suna wuta guda ɗaya ce kawai ya zamanto cewa tana kan abinda Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzansa suka yi da ita saboda haka duk abin da ya zamanto za ka yi to yana da kyau ka auna shi da hadisin annabi sallallahu alaihi sallam kamar yadda ya zo daga imamu ahmad yace cewa ya an tatakallam fi mas'alatin wa laysa laka fiha imam kakka yi magana akan wata mas'ala wadda ka da magabaci akai saboda haka yana da kyau mutum idan zai yi abu ya duba menene aikin sabon annabi sallallahu alaihi sallam menene suka faɗa kuma daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske shine lallai yana da kyau malaman islamiyya da kuma waɗanda ake karantarwa a dinga ƙoƙari wajen karanta tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya zamanto cewa ya kunsa malam yake cewa allazina yadulluna ala ta'atillah wa yuhadhiruna min ittiba'i sune waɗanda suke yin umarni da biyayya ga Allah suke hani wajen bin shaitan shedan iri biyu ne akwai shedan na mutane akwai kuma shedanu a cikin aljanu saboda haka duk mutumin da zai dinga kiran ka zuwa ka bauta mai ko kuma ka mai wani abu wanda ake yi wa Allah subhanahu wataala shi ma ya zama shedan kuma ya zama dagu saboda haka duk mutumin da zai kira ka zuwa cewa an za ka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah wannan shi ma yana daga cikin batattu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa da abdullahi dan abbas wa idza ta'anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa idza sa'alta fas'alillah idan kuma zaka roƙi wani abu to ka roƙa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala malam yake cewa wala yarda li nafsihi ma radiyahu al-muflisun alladhina da'at a'ma amarahum ko amaruhum amaruhum fi ghairi ta'ati Allah ta'ala me yasa za a amaruhum ni anan na amarahum me yasa za a amaruhum na saboda jam'i ok in jam'i ya zo a ake bai menene dalilin da yasa za a ce a amaruhum saboda saboda ai kauni ko saboda fa'ili ne shine dalilin da yasa saboda ai kauni shine aikin shi yasa za a ce amaru amaru kuma ni ana wani ana akwai kuskuren rubutu ya ce ni ama rahu figar ba'atilla tsaya a tsaraton akwai mutane da yawa da za a ga gaba ɗaya rayuwarsu ta tafi wajen abin da yake babu ta Allah subhanahu wa ta'ala ba yanzu za ka samu mutanen da gaba ɗaya rayuwarsu ta tafi ne a kan wajen neman duniya akwai wanda in ya fita da sassafe ba zai da ba sai dare idan ya fita neman kuɗi sai ya yi wata biyu bai da cikin iyalansa ba akwai ɗan siyasa da muka taɓa zama da shi kullum idan ya zamanto cewa ya zo kullum idan ya zo yana yin sallah ne su ɗaya shi kullum su ɗaya yake yin sallah saboda harkokin shi ne yau da kullum idan ya zo zai yi sallah asuba to zai faro daga azahar ɗin jiya ya yi azahar ya yi la'asar ya yi magarba ya yi isha ta jiya kenan sai asuba shi kenan sai gobe kuma kuma gaba ɗayansu ba sa wuce masa minti goma ya kammala su wannan yana daga cikin iflasi a rayuwa akwai wani mai kuɗi wanda ya nemi fatawa akan ya halatta ya zamanto kawo ta wani ya maka hajji saboda yana ganin tafiya aikin hajji zai iya lallata mai abin da ya tsara na business ɗin shi a wannan wata ta haka yana neman fatawa idan zai yi ya zama to ba sai ya je aikin hajji ba kawai ya wakilta wani ya mata ala kulli hal shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yake cewa ta isa abdu dinari ta isa abdu dirham bawan dinari ya taɗi bawan dirhami ya taɗi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa iza shika falan tufish idan ya zamanto cewa ya yi idan ya zamanto cewa ya samu kokuwa ta taba shi to ka Allah ya bashi matsifatar da za ta cire masa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisin annabi yake nuna cewa duk mutumin da ya zama haka to ya taɓe ya kuma samu matsala a rashi ala kulli hal yana da kyau mutum ya zamanto yana da lokacin zai nemi kuɗin shi yana kuma da lokacin da zai ba wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda aka rawaito akwai ɗaya daga cikin malaman hadisi ina ga ya hani an ce ya kasance mutum ne wanda yana yin a kafintanci saboda haka inda zai ɗaga guduma a kira sallah to ba zai da buga ta ba zai ajiye ta ne ya tafi sallah saboda haka yana da kyau a ce al'amuranmu na duniya kar ya zamanto su taɓa shagalar da mu daga a al'amuranmu na lahira kamar yadda aka rawaito daga sa'idu bin musayyib yana cewa yana cewa tun da yake yace bai taɓa ganin ƙeya wani ba a sallah sannan kuma sai da ya wajen shekara arba'in afuwan cewa ya shekara hamsin bai taba ganin ƙeya wani ba a sallah mana kullum yana tsawon gaba sannan kuma ba a taɓa kiran sallah ba face yana cikin masallaci yanzu za ka ga kullum idan aka ga masallah in kawai ga za a ga mutane da yawa masu ra sallah alhali ita kiran sallah asali an sanya ta ne domin a sanar da mutane cewa lokacin sallah ya shiga so duk mutumin da yake cikakken mai tsoron Allah ne mai kulawa da lokuta to ya kamata a ce kafin ma a kira sallah mutum ya zama to yana ciki. ala kulli hal akwai lissafin da mutane suka yi wanda yake nuna cewa yawanci rayuwarmu tana cikin matsala suna cewa yanzu in ka kalla za ka ga mutumin da ya shekara wajen sittin a duniya to idan ka tattara sallar da ya yi gaba ɗayanta da ƙyar ta kai ta shekara biyu misali yanzu suna cewa duk mutumin da ya zamanto cewa kullum yana yin bacci na awa shida to idan ya yi shekaru sittin a duniya zai zamanto ya yi baccin shekara goma sha biyar idan mutum ya zamanto cewa yana yin wanka da shiga ban ɗaki kullum yana ci mai awa ɗaya da yin kwalliya to idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mutum ya yi shekaru sittin a duniya kullum yana awa ɗaya to zai zamanto cewa ya ya shiga ban ɗaki tsawon shekara biyu da rabi idan mutum ya zamanto yana zuwa aikin gwamnati daga karfe takwas zuwa biyu awa shida idan ya yi shekaru talatin yana wannan aikin kaga zai zamanto aikin gwamnati ya ci mai shekara bakwai da rabi kuna kirgawa nawa yanzu muka kai <laughs> na idan kana hira da mutane kullum awa biyu kullum a ce za ka je daba ko faɗi da matarka ko wani hira awa biyu to in ka shekara sittin to zai zama to kayan hira a shekara biyar ina fatan mun gane yanzu a ganin ku sallah tana ci mana sallah a rana minti nawa take ci mana ko awa na awa ɗaya har yanzu idan liman ya yi minti goma sha biyu yana yin sallah wala wani makila sai ya gaya mai bakan magana an aka zama? to amma dai mu batta cewa awa ɗaya average to yanzu idan misali mutum yana yin sallar awa ɗaya fa wanda haddana na fuloli kenan to idan ya shekaru sittin a duniya in an kaddara tun daga yaran tasama yana yin sallah kenan to zai zamanto cewa gaba ɗaya idan misali sai da ya kai ɗan shekara bakwai haka ya fara sallah ya kai shekara sittin ya mutu to gaba ɗaya sallar da mutum ya yi ba ta wuce ta shekara biyu ba duka idan ka lissafa in dai ka lissafa mutum ya yi shekara hamsin da uku yana sallah kuma kullum wannan sallar tana ci mai awa ɗaya to gaba ɗaya abin da ya yi yana sallah bai wuce shekara biyu ba saboda haka shiga kasuwa kasuwa da Hajiya da take aikin kaso fane da abubuwa awa nawa yake ci maka a rana da kuma sati so gaba ɗaya za ka ga cewa rayuwarmu gaba ɗaya tana tafiya ne a ne ta don haka shi ne dalilin da ya sa yana da kyau duk abin da mutum zai ya zamanto yana saka ibada a ci malam yake cewa faya hasratahu akwai wanda kuma za ga kamar wannan misalin da muka kawo shi gaba ɗaya sallar da ya wuce minti goma take ci mai ba so ga shi in ya shekara sittin yana haka bai wuce ma yi sallar wata biyu ba ala kulli hal yana da kyau gaskiya mutum ya zamanto ya dinga tuna Allah subhanahu wata'ala kuma daga cikin abin da zai taimaka wa mutum shine ya zamanto cewa ya rinka karanta tarihin magabata na gari yanzu magabata na gari akwai waɗanda aka ce inda zai zamanto cewa za a ce mai gobe zai mutu to ba abin da zai iya ƙarawa a cikin aikin da yake inda za a ce gobe za ka mutu haka kuma za a ga mutane suna ƙoƙari wajen kiyaye lokutansu a ɗaliban da muka zauna da su a madina akwai waɗanda na sani idan za ka hau layin restaurant akwai littafin da suke haddacewa idan suka shiga mota za su harami akwai littafin da suke haddacewa idan zai ci abinci to zai sa kasa ɗin wani malamin saboda kan lokacin ya tafi a banza kuma ba za ka samu balarabe yana hirar wani ba da wahala shi dai balarabe ya yadda idan ka ɓata mai zai iya canza layi saboda kai amma dai a zo ana hira wani ko wani abu duk wannan yana daga cikin atara ta rayuwa malam yake cewa fa ya hasratahum wa ya qula bukaihim yawmal qiyama duk mutumin da ya tafi akan haka to hasararsa za ta girma kuma rana alkiyama zai yi nadama kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yau mai abu zalimu ala yadayhi ko ya qulu ya laitani ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila ya ta laitani lam attakhiz fulanan khalila nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana littiba'i sunnati nabiyyina wa shafi'ina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam roƙo Allah ya datar da mu zuwa ga biyayya ga sunnar annabi Muhammad sallallahu shine mai ceton mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin waɗanda za su yi ceto bal ne ma yake da ceto mafi girma ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ceto kala-kala ranar alkiyama shi yasa malam ya kira shi da mai ceto a nan gurin na farko akwai ash-shafa'atul uzma wacce annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ranar alkiyama wanda shafa'atul uzma ita ce al-maqamul mahmud wanda ranar alkiyama idan aka zo aka taru mutane suna cikin azaba suna cikin damuwa za a zo ya zamanto cewa a rasa yadda za a yi ana neman hisabi a je wajen annabi adam annabi adam ya ce ya taɓa saɓa wa allah ya ci ganyen bishiya ko sai a je wajen annabi nuh shi ma annabi nuh ya ce ya saɓa wa allah subhanahu wataala ta'ala me laifinsa na'am ya yi addu'a sai a je wajen annabi ibrahim shi kuma annabi ibrahim shi ma ya ce ya yi laifi laifin me ya yi na'am ya yi me ya yi me <laughs> ya yi me kuka ce ya yi jagube ya yi me <laughs> ya yi ƙarya sau uku ai haka ya faɗa ko inni ka zafta salasa ta ka ya faɗa a ne me za ku ke kaucewa na'am sai a je wajen annabi daga annabi ibrahim cewa sai a je wajen annabi musa ko shi ma sai a tambaye shi zo ya ce to sai ya ce me ya taɓa kashe rai da kuskure ko sai a je wajen annabi isa shi ma a nemi ya ce to sai ya ce mi na haka zai ce na haka ne menene daidai malabar na mai annabi isa zai ce zai ce an bauta masa a hadisi ingantacce shine walam yazkur zamban annabi isa ya ce ba zai ceto ba amma dai bai faɗi wani abu da ya ba ina fatan kun gane saboda haka sai a je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce shine da ceto sai je sujada a ƙasan al'arshi ko Allah ya sanar da shi wasu abubuwa a lokacin sai Allah ya ce irfa ra'saka ya Muhammad wa salto ta wa qul tusma washfa tushaffa ka faɗi abin da kake so za a saurare ka ka nemi ceto za a baka ka roƙa za a amsa maka ala kulli hal wannan shine shafa'atul uzma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceto a yi hisabi akwai kuma ceto wanda bai kai wannan ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceci aljanna shiga aljanna akwai ceton da zai yi wa a ammansa abu talib ko ta yadda za a rinka masa azaba a saman wuta maimakon ya shiga kasan wuta inda kafirai suke shiga akwai kuma ceton da kowa zai yi banda annab sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisi shafa'atul mala'ikatu wa shafa'an nabiyuna wa shafa'al mu'minuna wa lam yabqa illa arhamur rahimin haka annab sallallahu alaihi wasallam akwai ceto da yawa da zai yi a ranar alkiyama so kaga wannan yake nuna mana taɗewar waɗanda suke ganin cewa in dai sun bi wani to dole za su samu ceto ko da kuwa sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cewa saboda hatta annabi sallallahu alaihi wa sallam kun ga ranar alkiyama din dole sai ya je ya nemi izini kafin Allah ya ba shi damar da zai yi ceto don haka wannan ji yana daga cikin bata kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul najm ko wa kan min malakin fis samawati la tuguni shafa'atuhum illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fasilun fi sahara saboda haka yau mun kammala muqaddima ko wannan shine darasi na na shine darasi na goma eh duka dai ai yana ciki duk da muƙaddimar farko shine darasi na goma so insha Allah ta'ala a darasi na goma sha ɗaya in Allah ya sa muna raye sati mai zuwa za mu fara daga babin ɗahara wanda shine asalin abin da littafin yake magana a kai wanda wannan littafi na fiƙihu ne amma idan kuka kalla wannan muƙaddiman da ya yi muƙaddima ce mai mahimmancin gaske wanda kuma hakan zai nuna mana girman wannan littafin da kuma matsayinsa da kuma matsayin wanda ya yi shi ga yanzu wannan muƙaddimar da ya yi shafi uku ba ƙaramin ilimi sheikh Abdulrahman al-akhtari ya zuba a cikinta ba wanda wannan zai nuna mana mahimmancin haka insha Allah ta'ala za a kira sallah idan aka kira sallah da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu amsa abin da ya sauwaka na tambayoyi والله تعالى أعلم نعم wani cewa malam ni ne nake aikata laifi na san kuma laifi ne in na bari daga baya sai na koma menene hukunci na to babban abin da ake bukata shine mutum idan ya tuba zuwa ga Allah kamar yadda muka faɗa a maganan mai ahalari shine ya tuba tauba cikakke ko Allah madaukakin sarki a cikin suratul tahrim yana cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ku tuba tuba ingantacce shi kuma mai ahalari yace wa shurudut taubati annadamu alama fata sharadan tuba shine kai nadama ba za ka ƙara aikata wannan abin da ya faru ba a baya sharadan tuba shine kai nadama abin da ya faru ko shine kuma a wanniyatu Allah ya uda ila zambi ko fi ma baqi alayhi min umri ya ba zai sake koma ba wa an yi turkal ma'siyata fi sa'ati ya bar zunubin a lokacin amma dai ko da mutum ya yi zunubi ya sake koma ya sake tuba Allah zai iya amsa tubansa kamar yanzu ya zo hadisi ingantacce a a Allah madaukakin sarki habbawa abin nan mala'ikunsa labari yake yi cewa bawa na yayi zunubi kuma ya nemi gafara ya sake yi ya nemi gafara saboda ya san ba wani wanda yake gafarta zunubi in ba ni ba saboda haka duk lokacin da mutum ya banna in dai ya tuba ko da ya sake ya ƙara yin bannar ya kuma ƙara tuba Allah zai amshi tubansa amma dai abin da yake daidai shine mutum ya bar abin kar ya sake komawa saboda bai san lokacin da mutuwa za ta zo mai ba kuma bai sani ba idan ya tuban ko Allah ya amsa ko bai amsa ba saboda yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske wanda ya kamata mutane su gane shine a cewa ba duk lokacin da ka tuba Allah maɗaukakin sarki yake amsa ba zai iya yi wa ka tuba Allah maɗaukakin sarki bai an shi tubanka ba so wannan yana daga cikin kurakurai na'am malam kamar yadda wasu malaman suke cewa ba a san wanda ya rubuta littafin kawa'idi ba kuma akwai maganganu game da siffofin Allah da aka kawo a cikin littafin shin malam za a iya daina karatun littafin kawa'idi ala kulli hal ba wani littafi a duniya wanda ba za a rasa kuskure a cikin shi ba in ba qur'ani bane wannan yana daga cikin ka'ida wacce ya waje ba kowa ya santa in dai ka cire alqur'ani to ban san wani littafi a duniya wanda ba za a iya samun kuskure ko kuma ba a samu kuskure a cikin shi ba sai dai kurakurai suna tafawuti ya zama wannan littafin kurakuran da suke ciki sun fi wanda suke ciki a littafin tabbas littafin ƙawa'idi idan ka ɗauki ɓangaren da yake da alaƙa da fiƙihu farkon inda ya fara cewa ƙalar shekul faƙihu inda ya magana akan fara'idus salati guda goma sha biyar ne har zuwa inda ya magana kan wanka da kuma sunnonin wanka da sauransu galibin abubuwan da aka rubuta a waɗannan guraren abubuwa ne masu kyau kuma sun dace da maganganun malamai ina fatan mun gane kaga babu laifi a koyar da mutane wannan littafin domin ya zamanto mafari gare su amma kamar yadda ka faɗa akwai ɓangaren da ake ce mai rashada a cikin ƙawa'idi wanda ya magana akan tauhidi gaskiya yawanci aƙida ash'ariyanci ce wacce kuma ta wasu ma'aƙidun sun saba wa aƙidoji na ash'ariyanci yanzu idan ka kalla za ka ga sufofi bakwai na Allah ya faɗa saboda shi ne aƙida ash'ariyanci duk sufofin Allah bakwai kawai suke tabbatarwa su ne al'ilmu wal hayatu wal kalamu zuwa ƙarshe waɗannan sufofin guda biyar ba zai iya lissafa mana su bakwai a ba waɗannan ba kaga ga da albasaru ko alkalamu <laughs> sufobi bakwai ne ya faɗa, kuma sufobin bakwan ash'ariyawa ne duka sun tabbatar da su ne da hankali. Al'ilmu, akwai alhayatu ko, akwai asam'u, akwai albasaru akwai alƙudiratu akwai al'irada sai kuma alkalam su ne sufofi bakwai dukkansu kuma ba da nasi ka tabbatar da su ba sun tabbatar da su ne da hankali farko sun fara tabbatar da alhayat cewa Allah yana da rayuwa saboda haka sai suka ce ba yadda za a samu rayayye dole sai ya zamanto cewa yana magana yana gani kuma yana da wani iko yana kuma da ina fatan kun gane ala kulli hal idan ka tafi kuma cikin rashada sosai zaka samu banna da yawa a ciki shine irin gurin da yake magana akan Allah yana cewa la fauka wala tahta wala yamina wala baya hagu baya dama baya sama baya ƙasa kaga ya kora duka ma ba Allah ma ni da shi ya iya bakin kokarinsa ne ba ya yi nufin kora Allah ba ne ya yi nufin dai aƙidar da take nuna cewa Allah bai da wani guri na musamman kaga wannan kuma aƙida ce wacce ta saba wa aqida ingantacciya tunda Allah subhanahu wataala a Qur'ani a gurare bakwai ya tabbatar da cewa yana kan al'arshi guri bakwai Allah ya faɗi wannan a cikin alƙur'ani aya farko a suratul araf ko inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati sai ce me na fi sittati ayyamin thumma tawa alal arshi kaga Allah ya tabbatar da cewa yana saman al arshi aya ta biyu kuma da Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa yana saman al arshi ita ce aya da ta zo a cikin suratu yunus ko alif lam ra da Allah subhanahu wataala ya ce mai tilka ayatu akana lin ajaban an anzirin nasa sai Allah ya ce inna rabbakumullahu nan ma sai ce sun mastawa alal arshi kaga ita ce aya ta biyu Allah subhanahu Ta'ala ya sake bayanin cewa ya daidaita akan al'arshi ko a cikin suratu tsaha ko ar-rahmanu alal arshi tawa kafin kafin kuma suratu tsaha ma akwai guri na hudu shine a suratul ra'd Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawna thumma mastawa alal arshi wuri na biyar kuma Allah subhanahu wa ta'ala da yi bayani yana kan al'arshi shine a cikin suratul furqan ko allazi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma tawa ala al arsh wai na shida kuma shine a cikin suratul sajda ko Allahu allazi khalaqa samawati har zuwa inda yace thumma sun ala al arsh guri na bakwai na ƙarshe shine a cikin suratul hadid ko huwa allazi khalaqa as-samawati wama bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa ala al-arshi ya'lamu ma yaliju saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske kaga anan gurin mai kawa'idi ya sabawa abin da yake na aƙida ingantacciya don haka abin da zan ci a takaice shine ba wai za a jefar da kawa'idi duka ba yana da gurin da yake nashi na alkhairi bangaren fito amma filan bangaren da yake da alaka da aqida kamar yadda na kawo muku waɗannan misalan guda biyu gurin da ya kawo kofin Allah bakwai wanda ba aqida ce ta ahlus ba aqida ce ta shari'awa. da kuma nan gurin da ya kore wa Allah guri tare da cewa Allah ya tabbatar yana da guri na musamman to kaga wannan yana nuna cewa gurin da yake da bangaren aƙida akwai kurakurai a ciki kuma wannan aƙida ce wacce har waɗanda suke kore ta a aikinsu suna tabbatar da ita yanzu mutum zai roƙi Allah ina yake daga hannunsa inda mutum zai roƙi Allah ya haka za a ɗauke shi mahaukaci to kaga yana nuna maka cewa har waɗanda suke ganin Allah bai da guri su ma idan sun zo a aikata suna sabawa tambayarsa ta biyu yake cewa wasu na ganin karatun fiqihu a matsayin maganganun wasu malamai ne shin mala a barshi a koma karatun hadisi ne wannan yana daga cikin aƙidu marasa kyau waɗanda kuma duk wanda ya faɗe ta akwai alamu na jahilci a tattare da shi abu na farko dai shine yana da kyau mu sani cewa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin alkur'ani ba su cika shi dukkan matsalolin da mutane suke bukata ba na yau da kullum saboda haka akwai matsaloli da yawa na fiƙi waɗanda babu hadisi ƙararrawan da za iya ɗorawa a kai amma malaman fikihu sun zamanto cewa sun sanya ƙa'idoji na ilimi wanda waɗannan ƙa'idojin na ilimi a kansu ake tafiya waɗanda a kansu ne idan ka ɗora za ka iya gano hukunce-hukuncen matsaloli waɗanda suke sababbi kuma daga cikin kurakuran da masu wannan fahimta suke faɗawa a kai shine duk lokacin da ka kora fiƙihu ka ce kai ba za ka yaki da fiƙihu ba hadisi za ka yaki da shi za a ƙi cin buri ne a ci na zai zama an ƙi tumburi an ci dila saboda na farko idan ka iya dada fahimtar waɗancan malaman na fiƙo za ka zo kuma ka koma fahimtar kanka saboda za ka zo ka ta ƙoƙari wajen fahimtar waɗannan hadisa kaga kenan wanne ne ya fi da ka tsaya fahimtar kanka da kuma ka samu fahimtar waɗanda suka goya maka baya wanne ne ya fi ka samu wacce ta goya maka baya sannan na biyu waɗancan malaman sun fi waɗannan da suke wannan da'awa abubuwa guda uku na farko dai sun fi su iya larabci ɗaya kenan na biyu sun fi su kusa da zamanin annabi sallallahu alaihi sallam wanda annabi sallallahu alaihi sallam ya tabbatar da cewa zamanan da suka fi kusa da shi su ne zamana waɗanda suka fi tsarki sannan kuma na uku shine zai zamanto galibin waɗannan malaman fiƙihu sun fi mu tsoron Allah saboda haka duk wanda ya fi ka tsoron Allah zai fi ka fahimta addini wattaqullaha wallahi wannan yana daga cikin gaskiya gurguwa fahimta wacce kuma take saka mutane a cikin bata Allah ya bamu dacewa bari mu ji ko mutum biyu haka wanda za su tambaya da baki bismillah an da mai tambaya na na na

yake cewa limamin da ba shi da fiƙihu ba shi da hadisi bai dai da qualities na limanci shin ya halatta ya bi shi amma da niyyar yana sallan shi kadai ba za a yi haka ba gaskiya yawanci shi a ɓangaren addini ba alfarma saboda haka yana da kyau a ce bangaren abin da yake da alaka da addini bai kamata a yi alfarma ba idan kasancewa bai cancanta ba kamata ya yi ka tuntuɓi wasu a yi mitin a canza shi in kuma ba ka da yadda za ka yi ya halatta ka je wani masallacin wannan shi ne abin da yake daidai amma maganar kana yin sallah ba tare da da niyyar ta kanka kake ai ba zai yiwu ba saboda zai zamanto sanda kake niyyar ruku'u shi kuma bai yi niyyar ruku'u ba ba zai yi wace surar da kake karantawa ko yadda kake karatu tsarin ku iri ɗaya ba ne wannan shi ne gaskiya abin da yake daidai kuma akwai tambihi mai mahimmanci da ya kamata a yi shi ne. ilimin wa hawa-hawa ne idan ya zama to limami ne ratibi kuma yana da gwargwadon ilimin fiƙihun da za a iya bin shi sallah a iya wannan ɗan ilimin nashi ko da ya fi ka ilimi ya kamata ka bi saboda yana da fawa ta cewa shi ne ratibi yana da kyau mu fahimci wannan ba dole sai ya zamanto ya haddace sai risala su muktasar da sauransu ba in dai ya zamanto ya san yadda zai iya gyara sallarsa ko da ma irin waɗancan 'yan kaushin ne wanda babu ruwansu da ilimin fiƙihu sai ilimin hadisi ko da iya waɗannan ne in dai yana fahimtar abin da ya kamata to ko iya wannan ne ya kai abin sallah ina fatan muna fahimta wannan shi ne abu wanda yake mai mahimmanci a fahimta sosai na. To, in dai ba dole ba ne, ai za ka iya tafiya wani wajen ka je ka yi tsalla, ne zama dole sai ka tsananta wa kanka ba. Na'am. kana gyara lahirar ka ne ba za ka bi a yardarsa ba kamar yadda muka karanta ɗazu ko wala ya tsulu burizal makhluki na fi ma'asiyatul khali haka muka karanta ɗazu ɗazun na cikin wannan darasin na mala. menene hukuncin yin wani jam'i bayan liman an yayi jam'in farko shi kake nufi a zahiri kauli na gaskiya shine ya halatta saboda hadisai masu ɗimbin yawa na farko dai akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya zo bai yi sallah ba bayan an yi sallar jami'i sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ya tasaddaqu ala hadha waye zai yi wa wannan sadaka mana ya tashi ya zamanto cewa ya yi masa a ya taimaka masa ya yi niyan nafila shi kuma yana sallar farla ina fatan mun gane saboda haka wannan yana da matukar muhimmanci mu fahimce shi da kyau abu na biyu shine hadisan da suke nuna falalar jami'i abu na uku shine babu wani hadisi yankakke a bayyane wanda ya hana a yi wani sabon jam'i bayan an yi jam'i na farko wani hadisi da suke kafa hujja da shi na ɗabarani ne ko ga ɗabarani ne ya rawaito shi ne a mojam ɗinsa ba dai a cikin kutubu sita ɗin nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga an taɓa zuwa ya taɓa zuwa ya tara an gama sallah sai ya koma gida bai yi jam'i ba bai yi sabon jam'i ba akwai wanda ke kafa hujja da wannan hadisin wajen hana yin sabon jam'i a masallaci wannan kuma farko dai ni ba ni da tabbacin ingancin hadisi in ma hadisin ya inganta to ba zai zama nasti kafi akan matsalar ba saboda abubuwa da yawa na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana duba maslaha na biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam inda zai zamanto a ganshi yana sabon jami'i akwai abubuwa biyu da za su faru na farko sahabin da ya yi jam'in farko za a iya ɗaukar shi a matsayin munafiki na biyu ma akwai mutane da yawa da za su sake sallar su saboda sun san yin sallah a bayan annabi ta fi falala fiye da yin sallah daban kamar da mu'az bin jabal yake in ya je sallah shi kadai ya je sallah da jama'arsa sai zo kuma ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam wata sallah ina fatan muna fahimta dan haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana cewa ba zai yiwu ya zamanto wancan hadisin wanda yana ɗaukar fassarori da yawa a ɗauke shi a rusu irin waɗannan hadisan waɗanda suke nuna falalar sallar jam'i da kuma manyan tasaddaku ala haza ba yana daga cikin ƙa'idojin malaman usul kullu dalilin ta tsarraka ilayhin ihtimal batsala bihin istidilal duk wani dalili wanda yake ɗaukar fuskoki da yawa to ba za a iya kafa hujja da shi ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh